Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da hantsi. ga cikakkun labaran mai karantawa baba ya koma kere shugaban amurka donald trump ya ce ba komai bane illa tashin hankali iran ke bukata bayan ta kwace jiragen dakon mai guda biyu mallakar wasu kamfanonin birtaniya guda biyu a wani bangaren teku na kasar iran din da ake kira strait hormones a jiya juma'a da yake amsa tambaya da murya amurka ta yi masa a fadarsa ta white house trump ya ce mun ji an ce jirgin guda ne kana aka kuma ce jiragen guda biyu ne amma dai za mu yi aiki tare da burtaniya sai dai ya ce ba mu da wata rubutacciyar yarjejeniya da burtaniya akan wannan batu amma kuma ya ce yana gani akwai da daɗiyan alaƙa tsakanin su da za a iya aiki a kai hukumar harkokin sufurin ruwa ta ƙasar iran ita ce ta buƙaci a kama jirgin ruwan da ake kiran shi stena impero mai dauki da tutar birtaniya saboda rashin bin dokokin ruwa ta na ƙasa da ƙasa a cewar askarawan tsaron tekun wanda wani bangare ne na rundunar sojojin gwamnatin iran adadin 'yan jarida da aka kashe su a kan aikin su a shekarar 2018 ya ninka abin da aka gani a shekarar 2017 a cewar wata kungiya mai zaman kanta a nan amurka da ake kira committee to protect journalists an tabbatar da 'yan jarida da ma'aikatan yada labarai 88 suka mutu a kan aikinsu saboda ana auna su ne a kan rahotanni da suka bayar ko kuma sun yi aiki a wurare masu hadarin gaske. 'yan jarida mata su ma suna fuskantar irin wannan haɗarin wanda su maza suke fuskanta yayin da suke gudanar da ayyukansu sai dai matan suna fuskantar wata barazana da bai shafi mazan ba a wani taron ƙasa da ƙasa akan walwalan 'yan jarida da aka gudanar a birnin london mahalarta sun tattauna batutuwan barazana da kuma hanyar shawo kan labarin nadine hoffman karamin daraktar kungiyar ƙasa da ƙasa ta 'yan jarida mata ta faɗa cewa a wani bincike da aka gudanar a bara binciken ya ce 'yan jarida mata 600 ne suka ce suna sun fuskanci barazana da yanar gizo ta ce yawancin barazana ce ta lalata da kuma cin zarafin 'ya'ya mata wani mutumi mai shekaru 42 da haihuwa daga brooklyn na jihar new york ya dawo nan amurka inda ake masa tuhumar yi wa kungiyar is yaƙi a matsayin ƙwararren mai harbin bindiga kafin daga bisani aka yi masa ƙarin girma ya zama shugaba a cikin kungiyar a jiya juma'a ne hukuma ta, sake buɗe tuhumar da aka yi wa ruslan maratovich a sign wani wato wuni daya bayan da sojojin amurka masu marawa rundunar syrian democratic forces baya suka mika shi ga jami'an hukumar tsaron amurka ma'aikatar sojojin amurka dai ta ɗauko shi da jirgin sama zuwa new york inda aka ya bayyana gaban wani alkali a jiya juma'a a cewar takaddun kotun a saino dan asalin kazakhstan ne kafin daga bisani ya zama ba amurke kana yi balaguro zuwa siriya a shekarar 2013 inda ya fara yaƙi tare da kungiyar is a matsayin ƙwararren maharbi ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc majalisar ɗinkin duniya ta ce tsananin karancin abinci da ake fama da shi a zimbabwe yanzu ya kai ga bukatar agajin gaggawa ta ce yawancin al'umman kasar ba sa samun abinci ne saboda yawan sauyin yanayi da ya janyo fari mai tsanani da kuma durkushewar tattalin arziki da kasar ke huskanta wata mace mai suna plaxida chibora da ke zaune a garin epworth mai fama da tsananin talauci mai nisan tafiyar awa daya a mota daga kudu maso gabashin babban birnin kasar harari ta ce tana shan wahala matuka kafin ta samu abin da za ta ciyar da jikokinta hukumomin kai kayan taimako na majalisar ɗinkin duniya da gwamnatin ƙasar sun ce zimbabwe tana buƙatar kimanin dala miliyan 218 domin yaƙar yunwa da ta'addabi kimanin mutane miliyan biyar da dubu ɗari biyar daga yanzu zuwa cikin watan afrilun shekarar dubu biyu da ashirin. Labaran duniyan kenan kuka saurara. har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da mu, Dr. Aisha Yushewa Armayau wadda na tattauna da ita akan matsalolin da 'yan gudun hijira ke fuskanta a Najeriya. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda abokiyar aiki na Amina Buhari Auna ta yi mata wannan tambayar. To dakta yanzu a Najeriya da satar jama'a da garkuwa da su ya kusan zama ruwan dare. Waɗanda suka taɓa samun kansu cikin wannan halin wani lokaci za ki ga sun shiga wani yanayi irin kamar firgita ko gigicewa da ake kira PTSD da turanci. Shin kukan samu mutane da ke kawo kansa asibiti? Don kwa wannan kin ga ya zama babban matsala. to gaskiya abin da zan gaya miki shine yawancin mutane suna zuwa asibiti da kansu idan abin ya fi su suna zuwa asibiti da kansu kuma kamar mu akwai wani eh, wuri a nan plateau da muka je muka yi kungiya muka likitoci amma mm. muka yi kungiya da kanmu muka je wurin muka ce bari mu je mu yi binciken iri-irin ciwon taɓin hankalin da za mu iya samu a cikin wayannan mutanen saboda duk yawancin abin da ake zuwa a yi ana zuwa a kai kayan abinci ne kayan abinci kayan eh, magungunan hawan jini da magungunan zawo da magungunan amma babu wanda ke zuwa ya kai a ce wai abinci a bincika a ga ko akwai masu tabin hankali a wurin ko akwai wanda kansu ya tabo to ni kuma ban ga yadda za a ce an yi an yi ko an yi garkuwa da mutum ko kuma an ji an kakkashe mutane a ka sannan kuma a ce wai kan mutum lafiya kalau saboda akwai wasu iyayensu ne aka kashe wasu iyayensu ne aka um, aka kashe saboda haka suna cikin tashin hankali amma babu wanda ke kula da wannan fannin ba shi ake tunani ba ana tunanin wasu abubuwan ne saboda duk abin da za a kawo za a kawo ne saboda a ce an yi shin magungunan ma da ake kawowa suna yin wani tasiri idan hankalin mutum ba a nitse yake ba to ai dalilin da ya sa ni na je na ce bari ma in yi bincike wai menene ma mutanen nan su wayannan mutanen ba su da wani abu da ke damun su ne a cikin kwakwalwarsu sai wannan makon da ake kai musu saboda zaki ga ana ta kai kayan abinci amma ana ta samun ciwace-ciwace a cikin camp din nan mm. yau yara na zawo yau wannan to da muka yi binciken sama cewa to ai yawancin ma matan da ke wurin ba sa ma cikin hayacinsu. ba ki hayacinki ballanta na ki kula da ma dan ƴaƴanki a wurin mm. saboda hayacinki a hankalinki a tashe yake saboda abubuwan da kika gani da tashin hankalin da kika gani wasu an kashe musu mazajen su saka tunda ba sa cikin hankalin su kin ga ba za ma su iya kula da ƴaƴansu ba to kenan abun ma da ake kaiwa kenan ya zama kamar ma ba shi da amfani tunda kin kawo min kayan abinci amma ban ma san cewa in ci abinci ba saboda abin da ke gabana ya fi abinci saboda haka idan ba a kula da kai ba ta fannin kan duk abin da za a kai musu ni a wurina ba zai musu tasiri ba shi yasa ake samun matsala amma mutane ba su gane ba haka na fahimta amma daga binciken da muka yi yanzu ni na gane cewa mata da kuma su da bakin su suka faɗa cewa wani lokaci ma an ce suna da hawan jini amma ba hawan jinin ba ne ba bakin ciki ne da tunani ya saka musu hawan jinin saboda ko bacci ba su iya yi ba su san ma inda aka kai su aka aji su saboda wata ta ce min ta ce min ga mijina a cikin wurin nan likita amma ba ni iya ganin shi sai dai mu haɗa a wurin abinci ana ba mu abinci kaman kaman um, kaman irin kaman ba a gidanmu ba kaman yadda ake ma 'yan gidan yari kaman yadda ake da 'yan gidan yari ko kuma kaman a ce an tara mu a cikin garinmu kin ga akwai bambancin um, um, mutanen da aka tara a cikin gida da kuma wanda aka tara a waje to wannan a cikin ƙasar ku ne kuka kasance an an tara ku a wuri guda saboda an je an yi banna a garinku a hakan kuma ba, ku da ranar koma gida haka ne ba ma gidan ma da za a koma. ba gidan da za ku koma ballantana ma a ce kun koma to su abinda suke roƙon gwamnati shine su ba su son zama a irin wannan wurin na farko na biyu kuma a gyara musu gidajen su koma gidajen su a samo musu abin da za su yi da su sun koma shan kwaya ba yara ba ba manya ba wani wani magidanci da na gani ya ce min yana shi ya fara shan shan giya ya kuma sha giya ne saboda in ya sha tana kwanta mishi da hankali ya samu ya bacci saboda bai san ta inda zai fara ba ya ce matan shi biyu da 'ya'yan shi goma sha biyu ya ce bai san ma inda wasu 'ya'yan shi suke ba shi ne ya sa ya fara shan giya bai san ma zai bar shan giyan ba ba zai bar shan giyan ba saboda in ya ma ban nan wurin ya ce in na ma ban nan wurin ban san inda zani ba saboda komi na an kona ba ni da komi saboda haka manya suna shaye-shayen yara suna shaye-shaye saboda akwai yara ma da na tara muka musu tambayoyi wasu suka ce mun su suna son su yi wasa ba su da wurin wasa wani ya ce mun shi yana son ya ga makwabtan shi ba shi da makwabta saboda haka abin ya zama musu damuwa su kansu da yaran da manyan duk abin da ya zama musu tashin hankali kuma wannan abin ba shi da ranan karewa haka wani ya ce min ya ce abin kuma ba da ranar karewa To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai za ku ji mu da ƙarashin wannan hirar. A madadin Dr. Aisha Yushewa Armayau da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. da a yi 'yan sandan jihohi gara a ƙara ma waɗannan 'yan sanda na ƙasa ƙwari a ƙara musu yawa ga matasan nan suna ta yawo a ko'ina suna neman aiki a horar da su a sanya su cikin 'yan sandan ƙasa. Jama'a muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan birnin Washington DC barka ku da zuwa ga shirin mu na tsaka mai wuya. Ni kafin bari na nawa kididdiga ya nuna min cewa 'yan sandan suna tsakanin uku da A lokacin ana iyasta yawan al'ummar Najeriya kusan miliyan 160. Muna da jihohi 36 da Abuja. Muna da ƙananan hukumomi 774. Ƙauyuka garuruwa manyan garuruwa da ƙanana da ƙauyuka a najeriya sun fi miliyan ɗaya ba yadda za a yi a ce mutum dubu dari uku ma in ma da saba'in da bakwai ɗin ne sun ba da tsaro ga al'umma miliyan dari da sittin da kuma wa'annan lissafi-lissafi da na baka na faɗin ƙasan da yawan ƙasa. Za gara maka misali, Egypt tana da mutane jimilla miliyan tamanin amma wanda suke aikin tsaro na cikin gida aikin 'yan sanda wanda ake kira policing mutum ne miliyan hudu amma duk da wannan bai hana aikin ta'addanci a kasar ba saboda haka 'yan sandan najeriya sun yi kaɗan tsohon ministan 'yan sandan najeriya kenan alhaji adamu maina waziri kamar da Hassan na kai ne faɗa wannan murya ta Adamu mai na Waziri ce tsohon ministan harkokin 'yan sanda na Najeriya inda yake nuna irin kalubalen da ke fuskantar Najeriya a kokarinta na samar da sha'anin tsaro mai inganci abinda ya sa wasu jihohi ma suka fara neman a kyale su suka fa nasu rundunonin 'yan sanda masu cin gashin kansu daban da na 'yan sandan gwamnatin tarayya to amma ya sauran jama'a suke kallon wannan al'amari ne tsohon ministan 'yan sandan najeriya alhaji adamu maina waziri ya ce yana goyon bayan kirkiro 'yan sandan jihohi a najeriya ina ganin idan ana so 'yan sanda su yi aikin da ya kamata su yi su ba da tsaro ga 'yan najeriya to maganan a rika kakkaucewa daga kirkiro 'yan sanda a rage a yi musu gyaran fuska a ɗauki wani abu daga nan a ce ga 'yan sandan jiha ga 'yan sandan watakila karamar hukuma misali sunan su 'yan sanda ne amma aikin da za su yi daki daki daki wannan zai inganta tsaro wanda yanzu rashin shi ya addabi kowa a ƙasar nan kuma kowa yana kuka da shi. Shu'aibu Mungadi mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum a Najeriya. Da a yi 'yan sandan jihohi gara a kara ma waɗannan 'yan sanda na ƙasa kwari a kara musu yawa ga matasan mu suna ta yawo a ko'ina suna neman aiki a horar da su a sanya su cikin 'yan sandan ƙasa sa'an nan a yi kwaskwarima da harkar tsaro mun shafaɗa cewa harkar tsaro ta najeriya ba wai wani dabo ba ne saboda haka madadin kirkiro 'yan sandan jihohi wanda zai ba gononi dama amfani da su don biyan bukatun kansu gwanda gwamnatin tarayya ta kokarta ta ɗauki 'yan sanda duk matasan najeriya a yi kokari a cashe a ɗauki nagari a shiga da su aikin 'yan sanda. To gaishe ka Hassan da wannan ra'ayi. To yau a ci gaban muhawarar da shi Hassan din ya shirya mana tsakanin mutane biyu da suka hada da Alhaji Abubakar Tsab tsohon kwamishinan 'yan sanda a jihohin Abia, Sokoto, Oyo da Lagos da kuma tsohon hafsan mayakan jiragen sama Air Commodore Ahmed Tijjani Baba Gamawa. muhawarar kusan gabaki ɗayansa za ta ta'allaka ne akan zarge-zarge guda uku da aka jima ana yi game da wannan al'amari musamman da ya shafi 'yan sanda na farko dai akwai zargin cewa an fi kula da sojoji fiye da 'yan sanda zargi na biyu shine cewa soja sun fara kwace ayyukan da 'yan sanda suke yi sannan kuma akwai zargi na uku na cewa 'yan sanda sun fi kwanda ciwo su zauna a ƙarƙashin mulkin farin hula da su zauna a ƙarƙashin mulkin soja to daga kan zargin na karshe za mu suma da shi ya a kwamodo ahmed tijjani gamawa a ba amince da wannan ba dalili ko in ka duba ba wani shugaban kasa da zai zo ya wasa da aikin dan sanda in ka duba yau a najeriya nan ba ƙauyen da za ka je ba ka samu dan sanda ba kuma kamar yadda ka faɗi cewa wayannan kayan aiki da kayan yaki da sauransu da ake ba sojojin najeriya da su air force da navy da kuma army a cewa 'yan sanda ba su samu wannan ba ina tabbatar muka cewa mai maybe shugabannin su 'yan sanda ba su nemo yana abubuwa ba ko kuma in aka ba su sun saci kamar yadda shi babban yana of police abubakar safi fada saboda wa'annan abubuwa fa in ka duba duk daga sace-sace ne a kulliyomin dukkan wa'annan abubuwa akan shugabanci ne in ya zamanto kuna da shugabannin da za su kare muku maradunku da 'yancinku to fa kun tsira in kuma ku samu shugabannin da za su tashi su tsaya su tabbatar duk abin da kuke nema na kayan yaki kun samu ba to haka za ku tafi a tambele jama'an ku mutanen ku men ɗinku wato 'yan sandan ku su ninka kwana a mota wasu su kwana a daji da a titi yanzu ka duba abin da ya faru kwanakin ba a maiduguri abu ne na tashin hankali kwarai da gaske ka ɗauki ɗan sanda ka bar ya bar gidajensa da iyalansa ka kai shi wurin yaƙi ka ajiye shi a maiduguri ya yi wata shida baka ba shi allowance ɗinsa ba yana kwana a cikin mota yana kwana a titi har ta kai hakurinsu ya ƙare har suka fita suna harbe-harbe suna suna suna zanga-zanga a kan titi to kaga wannan abu ne na tashin hankali kwarai da gaske eh, wanda yake ba ka taba samun wannan eh, a cikin sojoji ba hedikwatar yan sandan najeriya ta ce ba zanga-zanga suka yi magana ce ta siyasa ba za su faɗi gaskiya ba <laughs> domin in su faɗi gaskiya kamar suna suna challenging kansu kenan shi abin da ke faruwa eh, abin bindigogin da aka sai aka ba sojoji wannan daidai ne mm. domin in babu da sojoji masu karfi wani kasa zai iya zuwa kura shiga ya kama shugaban kasar eh, mai tafi da shi mm. da sojoji su kubin eh, da aka ba su wannan ya isa amma ya kamata 'yan sanda ma ba su komi da komi da za su yi aikin sosai eh to amma alhaji abubakar tsaf ina son kaɗan bayani cewar akwai korafi da masu lura da sha'anin tsaro a najeriya suke cewar kamar tsakaninku da sojoji akwai ɗan kallon kallo hakan nan gaskiya ne eh wato da ba abin ya saboda dadewa ne ga san kafin first school 1966 eh, lokacin muna eh, karkashin turawa albashin da eh, yan sanda suke karba ya fi da sojoji amma da sojoji suka karba mulki sai suka turo yi ba suka kara abin nan albashin su da allowances nasu kuma ba wanda ya isa ya zo ya ce kurege domin su suke mulki har Eh, lokacin da muka samu civilian rukuma to ya kamata 'yan sanda ma ya kamata a basu eh, rice nasu ya kamata sojoji masu su sani su aikinsu su difanin ƙasa eh, 'yan sanda kuma aikinsu su kare mutane su su law and order uh, amma in aka yadda uh, soja ya zo ya kama ɗan sanda a titi na dukansa kata kai moral ba zai drafin to abin da ba mu so kenan kowa yana da aikinsa yi aikinsa dukan muna aiki don ƙasar nan ne ba wai muna aiki domin kanmu ba. Eh, to iya kuma da misali wani lokacin kuna ganin kamar ku ne manya ku soji a kan 'yan sanda me yake kawo ka ne har a yi rige ma wani lokacin ka ji an ce soji sa wani sa. Yanzu misali kwanan nan kwanakin baya na tabbata ka ji rahoton cewa 'yan sanda da soji a jihar Yobe sun yi ɗauki ba daɗi tsakanin su kuma irin wannan rigimin ya shafa ruwa da daban-daban a Najeriya me yake kawo ka ne. To wayannan abubuwa duk da suke faruwa ba daidai ba ne dole ne ne su mutunta juna. Ah, kamar yadda shi babban yana ya faɗa duka ana aiki a ƙasa ne domin a tafi tare a tsira tare eh to amma in na dawo kanka alhaji abakar tsaf akwai wani babban dan sanda a najeriya da nake magana da shi a keɓance yake gaya min cewar shi a matsayinsa na dan sanda baya taba aminta da soja a sha'anin jagorancin gwamnati a najeriya yake bani misali da cewar sojoji ba kasafai suke son su inganta aikin dan sanda ba sun fi damuwa da yan sojoji ko da kuwa sun bar aikin sojan ne amma suna ganin kansu kamar har yanzu su sojojin ne har ma ake ba da misalin cewar kamar a lokacin gwamnatin shehu shagari akwai kayayyakin fada da aiki da aka siya wa 'yan sanda amma sojin sau kwace yi mu biyana kan wannan rakar dai yau abin da faru da sort ba lokacin yaki lokacin yaki da sort of da from war din nan an soma kan police action police za ka fara tura su a ciki lokacin da shi na police da yana da kyau suna aiki tare bayan da aka yi wannan ya gama kuka sun samu eh, eh, eh, gwamnati da farin hula lokacin shugabani ya sa general adekunle aka ba shi kwangila ya sai kayakin aiki ya kama a sanda da motoci da za su iya shiga cikin ruwa ma da motoci su fesa ruwa in akwai demonstration to daya a cikin ɗan sanda ba zan kira sunan sa domin Uh, uh, dan discipline children shi ya je ya ce ana amin sojoji kuma amin yan sanda wata rana za su karba abin nan mulki a wajen soji za su hana sojoji ɗaya daga cikin sojoji ke da eh, cikin ɗan sanda ɗan sanda da cikin ɗan sanda amma ba zan kira su ba shi ne aka zo kwace duka kayan da motocin nan motocin da sojoji suka kwace ma ba su a farin shi sai da kawai ɗauki motoci a jirgin ya sai itace a kawo matansu shikenan hmm, hmm. da a ce lokacin muna da kudin din nan yanzu da mun je da nisa gaskiya ne mm. wata kila ma da duk irin waɗannan rigimar da suke faruwa a Najeriya da ba sai an tura sojojin ba sosai sosai to ya kuma da ka jefa kun kwace musu motocin su <laughs> ya kuma da bisa kuya gane yan sanda alhamdulillah wannan ra'ayi ne na shi wannan jami'in yan sanda da ya gaya maka cewa duk saboda sojoji sun yi shugaban kasa sun yi ritaya sun zo sun yi shugaban kasa a lokacin mulkin demokaradiyya a cewa ba su kula da aikin dan sanda ba ban yadda da wannan ba a dalili ko shine a kulliyomin abin da nake faɗi shine ba wani shugaba da zai samu shugabancin ƙasar nan ya kai har matsayi na janaral ya naɗa hannuwansa ya kawo nan bambanci ba ma a yanzu yadda na san irin shugaban da muke da shi a janar muhammadu buhari wanda yake shugaba ne mai adalci mai gaskiya mai rikon amana wanda yake kuma baya nuna bambanci ya ɗauki kowa ɗaya kuma ina tabbatar maka duk wata hukumar ɗan sanda ko sojoji dukkan abin da suka nema na aiki in dai har sun nema ina tabbatar maka domin ah, a so ina zuwa ya kuma wanda yanzu ai mun bayyana abubuwan da aka sai a sojoji gaba ɗaya su hmm. za ka yi wani bayanin abin da aka sai a 'yan sanda to bana shaka cewa kwararren sojan sama irin shi ahmed tijani gama haɗin zai kasa iya amsa wannan tambayar saboda haka sai a jira mu mako mai zuwa domin a ji amsar da zai bayar kuma bayanta ta za mu taba zancen zargin da aka daɗe ana wasu 'yan sanda na cewa cin hanci da rashawa ya musu katutu da wannan dai kamar da muka ce sai shirin makon gobe insha Allah yanzu kam a madadin su baki namu abubakar sab da ahmed tijani baba gamawa da kuma shi musamman wakilin namu da shirin muhawara na hassan maina kaina ne ne ali mustapha sakwata na washington dc muke fatan mun baku kalau sai an jima. abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya. Karimu gari rahimu shirai dare shirai rana ya dan adam mai wuyan gane hali. Oh, oh adam mai wuyan gane hali. mutum ai kan muna nama watan ran mutum kai kan nuna nama watan ran mutum kan da daɗaɗa ma watan ran mutum kai kake daɗaɗa ma o dan adam mai wuya gane hali o o bil adam mai wuya gane hali. girgita ni lamarin mutum ne yakan girgiza ni lamarin mutum ne kan maguza ni sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun abin adam mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh, oh, oh. adam mai wuyan gane hali in an yi rana ku ce an yi ruwa ku ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi sha'anin mutum ne ikan gane ha'a ga shi can mutum mai wuyan gane hali Oh, wuyan gane hali. Ko ɗan adam mai wuyan keke in kayi babur ita kayi babur in kayi moto ita kayi moto in kayi gida ita kayi gida in kayi gida ita kayi gida mutum bai da gadon ka wallahi Allah amma ina dai da gadon batun ka o'o bil adam mai wuyan gane hali gashi bil adam mai wuyan gane hali gane dan adam zai ce ai go in kai wando ite kai wando in kai hula ite kai hula in kai riga ite kai riga in kai aure ite kai aure in kai aure ite kai aure mutum bai da garan ka wallahi Allah amma ina dai da garan batun ka dan dai dan adam da ka gane shine kawai jannat kai ke yamma dan adam mai wuyan gane hali taba bin adam mai wuyan gane halin wani ya yi riga da wando ku mai kyau yayi hula ga gane ku mai kyau sannan gane hawa ga moto tukin yake in ku duk kai ga ganshi sai ka ce wani mai arziki ne yaya ka san nan cikin zuciyarsa ko bi adam mai wuyan gane hali kakan taran wanga ai bai da ahu babu ne ga ta girkin yi ce wani ai ina da talauci yaya kai har kasan zuciyarsa sha'anin mutum mai wuyan gane hali ɗan adam mai wuyan gane hali wata ran mutum kaya ke kyautata ma wata ran mutum ka da ke kyautata mai wata ran mutum ka da ke muna na mai wata mutum shi yake muna na mai gacaccen mutum mai wuyan gane hali ko ɗan adam mai wuyan gane hali dubban gida har da dali ka gane su adam mai 24